Jama'a masu sarare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ke da rai na ke san ki jaruma ba da zuciya ta ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ta inda ya kan ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na daukan sa jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle kin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma da kin bani taki na lasa inda ya kan ne na yi nisa da zan amsa To Malama Aisha barka mu da shigowa kin kwana biyu baki shigo wannan Barka je Malam Baba to ka san ni dai bana son shigowa wannan zaure domin <laughs> oh. an fiye zolaya. <laughs> kwana dan zola ya kaɗan. Gaskiya ba dan saboda ko masu saurare su kan bada haka. Yawa to ka gani. To amma yau ganewa kana ganewa ta sakonnin da suke turowa. hakku to yau kaga yau dai kai nasara dai ka sake jawo ni. Gaskiya. Na shigo zauren. To an gode. barka ku dai masu sauraro. Yau zane yi amotin da na gane kina da tausayi. Yanzu na ya mai To malama Aisha yau kin ga kina jin waƙe kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa. Sosai kuwa. Don haka a cikin shirin insha Allah za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyarmu a ƙasar Ghana Hauwa Abdulkarim ta yi da bakonmu wato Hamisu Bureka wanda ya kai ziyara a ƙasar Ghana domin bikin sallah. Ka san lokacin bukukuwan sallah a lokacin ne mawaka suke samun dama su yi mu'amala da mutane su je su dan yi wake-wake su su ko daga nan najeriya ko ina sai su rika dan ketarawa su je wani wurare wala haka yake saboda ai mu ma mun ga mm, su Adam Zango su Alinu su Sani Danja a baya ma ke da su Maryam Fatimoti eh, Fatini Jar da sauransu suna sa suna zuwa can Ghana kenan daga Ghana kuma sai kaga su je Kano eh suna eh. Najeriya dai ba Kano mm, saka mm. da Kano <laughs> in ka sha ruwan Kano sai a hankali Allah kuma rayuwa da su to an tashi lafiya alhamdulillahi to badalla ya muka ji da wannan zafi zafi mala, ai sai gyara Allah wai da da abin da zan tambaye ki ke da wai me dauke miki hankali ne a wannan mako zafi mm. batun zafi subhanallah na Saudi Arabia gaskiya ka san rahotanni da ya fito da hukumar eh, haji na gudanar da aikin haji na mm. Saudi ya fitar ya nuna cewa sama da mutane dubu ɗaya. Mm. suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan zafi wannan tsananin zafi da ake fama da shi ba ma shi bane ana jifa ana ɗebe yan kwanaki a ce kwana uku a ce a yi jifa eh, eh. to ya kai matsayin da aka dakatar da mutane eh. aka hana su fita jifa hmm. amma duk da haka sai misalin karfe shida aka ba da dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin na yi magana da wata ta ce min wato a wannan lokacin da muke magana karfe shida ne da wani da 'yan kai amma rana kwan yake a sama hmm. to wannan Allah na tuba sai dai mu ce Allah ya mana rahama ah, kuma mu gyara halinmu domin an daɗe ana faɗa hmm. ayyukan da muke yi da dai makamantansu na san dai banda haka dole ne kullum yau da gobe ya wuci wasa abubuwa suna sauyawa yau idan ka ga ciyawa kore Hmm. gobe kafin ka ankara ya canza kala ya bushe to haka nan shi ma yanayin yake sauyawa hmm. Allah da ya samu dace amin amin wato maganan zafi a ƙasa mai tsarki gaskiya ina tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamarmu. a Hajiya Nura kenan wato matan marigayi Alhaji Bala Plywood a birnin Kumasi ita ma a wurin tsayuwan arfa ne Allah ya karɓi. Allahu akbar to kaga Allah hmm. an ba a ji daɗin rabuwa da ita ba amma eh. yanayin da mutum ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu dan natsuwa da kwanciyar hankali cewa ya yi sa'an tafiya Allah ya sa an dace amin ya mm, rabbi mm. To Malama Aisha yanzu bari in faro da wannan ta'aziyya da zamu mu miƙa zuwa ga iyalan gidan sarki ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu Maman Black da fadar sarkin musulmi na North America na rasuwa Alhaji Muhammad Jibril wadda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York. wanda Allah ya karɓi ransa a jiya Juma'a a birnin New York. To Allah ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahamansa ya kyauta ta ƙarshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga Sarki yarbawa Alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma Alhaji Baba Alawo kenan da Alhaji Abdallah Gawo shakikan Alhaji Sidin Masta kenan. To Allah ƙara mana haƙuri baki ɗaya. Amin amin ya rabbi. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna. Ta ɗau Usman baba mahaifina ban manta, ban manta. Usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa, salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da mahira da mu ‘ya'yansa ke yinta. da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna yankan gauna amma mutuwa malam da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta To madalla yanzu ko bar mu shiga zauren gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga Bashir ɗan ina Kadisau da Musa na Cali Mahangi da Salisu mai shinkafa son da Jabir Abdulrahman Kwantagora da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Kwasfi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam. sai kuma usman dan fulani mararraban ya wuri da aliko auta kafinta yalwa da matansa maimuna da 'ya'yansu fati da hafsat da kuma aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado salati goma ga annabi rigyau da matansa jamila da fadima sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga el salisu magajiya da sama'ila agnes malam fatori da haɗabi mai kwamfuta mai yama da matansa fatima da shamsiya da nazifi ibrahim rugan malam shagari da kuma lawan sade daura da sani umar na liliya makuku da rabi'u nuhu na buka da matarsa zalaihad da mansur baba wuro na faɗa da mudassar muhammad tafawa balewa da sanusi madatai da magaram sai kuma garba na hali kamba da jummai garba na hali kamba da balkisun na hali kamba da masu gabatar da shirye-shirye alheri grace abdu da baba yakub makeri da baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sako daga sani mai lange-lange ya wuri to sai kuma gaisuwa a bar ya huce zuwa ga iyalan gidan akilo a unguwar yalwa a kumasi musamman alhaji masa'udu akilo da iyalansa da kuma alhaji sumaila akilo wato sarkin fadar sarkin nufawan kumasi da malam halidu akilo da hajiya huzaima akilo magajiyar nufawa da hajiya zuwaira akilo da magidanta alhaji imrana alintufa da kuma hajiya hindatu akilo da duk nufawan kumasi da iyalan gidan akilo baki daya da fatan duk sun tashi lafiya amin to idan muka dawo nan kuma gaisuwan alhori ya huce daga haruna muhammad katsina ya ce yana da honorable alhaji shafi'u ma dawaki nono sai malam danjuma katsina mamallakin jaridar katsina times online newspapers and magazine da ke kofar ƙaura katsina sai usman manika mai ruwa road funtuwa sai kai fa na gwamma baba ku makeri da kuma ramba ta ta fito ai ba kai kaɗai ba ma ka tsaya ka ji tauran sunaye sai kuma grace alheri abdu da maryam dauda voa kuma kun samu shiga gaskiya <laughs> to na gaba kuma hajiya maryam kasim abubakar iya ummi elegance fit da ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da abdulkadir saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar katsina da mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin kasan mm, ba kwana uku ake ba a najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai cur ana mm, biki gaskiya wato yau ne rana ta ƙarshe <laughs> haka aka yi mm. sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga hajiya maryam hotoro mai dalilin aure sai hajiya fatima tinja da maturu matar honorable inusa kai gama da 'ya'yanta ammi ismail hajara da khadija sai matan alhaji sale a 3 bedroom gashuwa road a damaturu jihar yobe da malama ba fati ita ma a 3 bedroom gashuwa road damaturu da hajiya ya aisata gimba 'yar mutan bulawa hajiya maimuna yusuf timtim bukur matar soja a abuja sai kuma hajiya murjanatu adam sa'id ma'aikaciyar nta a birnin tarayya abuja sai malama fa'iza nasir jr 'yar mutan ukene da hajiya binta abubakar binafa sai hajiya sa'iba abdullahi amami abuja maman zainab da hajiya zainab binta hijazi sai bashir hassan a mutan jos a landscape media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman jos alhaji sani mu'azu da mai ɗakin shi hajiya ladi mu'azu da 'ya'yansu faruk mu'azu imran da yasmin mu'azu waɗanda suke maulidin haihuwarsu wannan wata na yuni sai rakiya usman arewa 24 da gogogon ma a birnin zaria da salamatu waziri to kamar yadda mukan ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba mm, da haka bari mu dire da wannan sakon da ke cewa salam voa hausa da allah ku gaishe mani da isu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski madaraka da musa malam indu kazawai da haɗabi mai kwamfuta mai yama da kuma mamman sani dauda canwaza da nazifi ibrahim rugan malam da sani mai lange-lange waya wuri da tasiru unguwar tudu da magaram da hamidu kalallabuwa difa da muhammadu nura abubakar salifu da kuma baban gida garin umaru sabuwa da dauda ɗan yaki maraɗi da kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sako daga sanusi madatai da magaram da fatan dusun tashi lafiya babban buri na ki kasance da budani za ki irga masoya na ki sanyi wajen ki duba kan kyana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai nake ne ban fadi ba sako ya bayyana ni tun daga zuciya sannan kaunar ke tana kama to madalla kamar yadda muka riga muka faɗi tun farko yanzu ko bari mu koma gefe mu ba hawa da bakon nata wato Hamis bireka ku ba su dama su ci gaba da tattaunawarsu. Amma ka taɓa tunanin me yasa aka sa mishi wannan suna Hamisu Breka kuma eh. kullum wakan soyayya yake amma Hamisu Breka breaking heart yake ko menene? <laughs> To kila za mu ji shi a wannan tattaunawar. Bari mu ji yadda hirar tasu ta kaya da Hawwa Abdulkarim. Zan so ka gabatar min da kanka. To assalamu alaikum uh, sunana Hamisu Sa'idi Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Breka Dorayi. To masha Allah, wani ne Hamisu Breka? Za ka ɗan ban tarihin ka. Takaitaccen tarihin Hamisu Breka duka mafi akasarin wayanda suke bibiya ta sun sani an haife ni ni dan Najeriya ne an haife ni a Kano. gwale local government ɗorayi karama a nan na taso a nan na karatu a nan na ɗanyi daftala na na waka har Allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai. bari fara da me kawo ka gana wannan ne farkon zuwan ka kasar Ghana ya wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa Ghana mun zo eh, taya yan uwanmu baki ɗaya mun zo taya junan mu murnan sallah ne a kasar Ghana mun zo kan waka ya kai ka soma waka baiwa ne wakan ko ya kai ya aka fara ni idan an tambaye ni gaskiya waka zan ce ba a koyan shi eh, baiwa ne domin idan dai har kana da baiwanci shine da iya koyar da kai waka amma idan baka da baiwanci ko koyar da kai ba da iya yi ba so that gaskiya waka gare ni baiwa ne da fara wakan ya jima a na daɗe na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar islamiyya tun muna waƙoƙin ya har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka san ah, hankali a hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da ke mana daɗi wani lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata kan waƙoƙin soyayya iya shekara nawa akalla idan za a kwatanta saboda tambayar da zai a baya shine waka koya maka tasiri saboda iya lokacin da ka fara waka zuwa yanzu gaskiya na fi 15 years na waka na fi shekara 15 na waka 15 ya na fi shekara 15 din ba na haura shi gaskiya kuma bana da shekara 30 a duniya kin ga ko na din na waka tun ina yaro karami nake kin ga ko tasirin waka a bayyana yake a tare da ni dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka mishi break in ka kalle shi duka kawai in ka kalle ni a to kawai ka ga waka ne kawai a ji wakan ya maka tasiri ko kuma hausa na ce waka ya maka rana ni ko waka yawa rana domin waka ce canja rayuwa ta duk wani wanda ke kusa da nima da waka ne Allah bani ikon canja rayuwar shi to kinga tasirin waka a wuri na ba zai iya misaltuwa ko kuma ki rayuwa ba shi isa na ce muke dan kin kalle na zaune kawai kin ga waka wani wakoki ka fi so cikin wakokinka ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara wani wakoki ya fi baka kuɗi ya fi kawo ya cika aljihu <laughs> tambaya uku ne wakokin da ya fi kone wakoki gaskiya jan hankali ko kuma ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane ya karkata kaina ne shimfiɗar fuska wakan da ya fi ra'ayi na kuma shi ne wani waka na kici wanda nake ce a duniya ke kika zama farin ciki na and wakan da kuma ya fi kowane waka kawo min kuɗi a music industry tun da na shige shi shine jarumar mata mata idan a fara da wanda ka fuska idan za ki kije da ni idan na yi fushi kirar rashi. silar su na shiga babban karni idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya suna sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce ama amarya. ta Allah kafin mu zo jarumar mata bari tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka. gaskiya kalubalillika da a ce amma ko da yaushe abin da nake kallo a matsayin ah, kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into nasararka. su gaskiya ban fiya faɗar abin da ya dame ni ah, ko kuma abin da yake kalubale ba saboda ko da yaushe ina yawan faɗa idan dai har zan furta to yana daidai da ban yafe ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara don haka ban damu da shi ba abin tambaya a nan shi ne mai wakokinka da ya shahara mafi yawanci wakokin soyayya kake akwai kana yin kana fita cikin soyayya ka yi wani waka da babba sosai ba kuwa da gaske da gasken gaske ina fita kasan duniya ta san ka da wakan soyayya da yawa daga cikin mutane sun san da wakan soyayya amma idan ba mu manta ba yan shekarun baya kaɗan ina tsakiyar wakokin soyayya na wani waka ƙasata Eh, wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne akan na dan ja hankalin shugabanninmu ne akan su kula da nauyin da yake wuyansu an yanzu ma na yi na biyun shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban trustin eh, gaskiya da zan faɗa akan ka ba ba dan faɗa ba gaskiya shi ne matsala na ne kawai in dai ba gaskiya ba ne ba za a yi shi da ba akwai waka su hip hop da R&B ko da sauransu kai wanne na ne wanne ne na na fi karkata kan afrobeat gaskiya ne ya to kana da sha'awar ko ka san wasu mawakan gani eh na san wasu mawakan gana na san sarko na san black sharif na san abadai firgita kawai babba jama'a liya na san da yawa gaskiya na san mawakan gana sosai za ka yi shawace ce kayi wani collaborative ya sosai sosai sosai sosai zai yi za ka da wakan gana to wakokin gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan ghana and kuma ina kara ba ma waɗanda suke ɓangaren mu hausawa kwarin gwiwa ce wani su kara dagewa saboda sai sun kara dagewa su diplex eh, da su ya su shabarin eh, sai an kara dagewa sai an kara dagewa duka shi music is a music in kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda baka tsammani ba so idan an dage kawai da aka za a cin magaci gaskiya da a je inda ba tsammani daɗi gare ta kin ba ni ta kira lasa inda ya kan ki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kiji dai yadda tauna ta tafi masha Allah to malama Aisha yau kunnin ki nawa To biyu ko zan karo ne? Kwarai eh, kuwa ke karo. To barin karo. Wannan takaitaccen labari ne amma malam. Tun da yau Grace Alheri Abdu bata ta nan barin eh. aro nata. Eh, Yawwa. <laughs> Ki aro nata ki kara. Na kara ya zama hudu. Allah sarki. To wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa, takaitaccen labari ne amma dai ki hmm. saurara ki ji. To fa. Wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar tasa wato ah, ana kiranta Fatima. Asha Allah hmm. mai babban suna kenan. Ƙwarai kuwa. sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka abinci yayi daɗi ke mm. ana santi sai ta ce na'am sai ya ƙara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da za ki je indiya sai sun bauta miki to fa wannan abinci yayi daɗi warrai kwa sai ta yi dariya ta ji hmm, mai gida saboda kyawu na ko shi ko da ya kada baki sai ya ce a'a ai wallahi kina da kama da sani ne <laughs> <laughs> duk wannan santin ya kare ya Ai game da saniya. To baya neman zaman lafiya, bai neman zaman lafiya ba. Ko kadan bai neman zaman lafiya. Ke za da ke ce za a ce ba ya ɗauko magana tiriyan tiriyan kamar da gaske. To ai sai in yi zaton ko naman ne da eh, aka dafa. Naman ne kawai ya yi daɗi ya kai ga ci ya rasa yadda zai yi. Ya yi eh. da baki ya ce ta yi kama da saniya koko. To <laughs> shi to tun daga ranar kuma ba eh. zai sake cin abinci mai daɗi ba. <laughs> To wadalla za malama Shirley tana daga wani hannuwa don haka bari mu ja burki a nan a madadin Aisha Mu'azu. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum. kamar mafarki ne ki da damuwa har ga ki da badali to me za ya damu kalbina. yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina dan yanzu na zamo waya mafatauci mai gidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iya mai ya kalamu daga zuciya ke kwatanta na zai kino jawabai idan babu ke ina ne zan saka zuciyar ta bar yawan kowa da nasa amani ke cikar da muradaina yau gane an ruwa kusa da kada zuwa ki ce cikar kona komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yadda nake san ki ya fi na na san a duniya da wanda yake jin da tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona to wanda ke cikin anta shine jurau amma fa a gurina